don bace aka taka tsakanin abba dogon cisco da dogon indana abba dogon shi shine mai wando jus da kuke gani da ciko a kansa dogon inda da hula a kansa da wando bula mai layi-layi Garba ya yi kisa waje an ce a dawo fili alƙalin wasa ya ce a dawo fili gashi nan an dawo fili tsakanin abba dogon sisko da dogon inda dogon inda ya kai bugu an ci gaba da wannan dambe tsakanin abba dogon sisko da dogon inda Thank you. tambayoyi ake Madam! Rabasi, siya dambe ta matasa tsakanin gurma da arewa arewatawa farin wando da hula a kansa gurma da gizaran wando ɗorowa yawa don ban za a waɗi ke wannan rikiɗe ban katin da a ce hore ya samu arewa gudawa na gina yanzu ka zama bari a fi shakaru eh? ga ka na gina yanzu ba ka bari a hayar ah, karu وقع لا اله الا الله هنا هذه كماتة وهنا هذا كماتة بتعشقت ولا تشكي يو ايه بس هنا هنا شاوري يا ضعيف يجي لمت تاغاني gyara yara Matsalar shi ma da bai da kuma. Aka rige ka ba a samu ba. yau ma ga dabanan tsakanin aljanin sadadu aljanin sadadu Zane Sadani. Thank you, bye.